This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Salamu alaikum. Jummai Ali tare da sabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya muna da rahoto akan yadda aka yi bukukuwan sallah a Badin. zai kira ga shugabanni da kuma sauran bayani akan yadda za a kare kai daga kamuwa da ebola haka kuma akwai maimaitawar lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da sanarwar shugaba da aka gabatar a zaman kuduri da ke goyon bayan ayyana ta wuta na jin ba tare da wani sharaɗi ba a faɗan da ake gwabzawa tsakanin isra'ila da hamas ƙudurin da aka gabatar da asibahin yau ya buƙaci duka sassan biyu su ɗauki matakai da za su kai ga cin ta wuta na wani lokaci mai tsawo da za a mutunta da sassa da rikicin ya shafa a yankin da ma waɗanda suke wasu sassa a faɗin duniya za su goyi baya. ha kuma kudirin ya yi kira ga da a kaiwa mazauna gaza agaji cikin gaggawa matakin da kwamitin sulhun ya dauka ya biyo bayan yunkurin cin matsagaita wuta da suka faskara a baya yayin da rikicin ya ƙara tsanani jakadan falastino a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya bayyana fatar sanarwar za ta kai ga cin matsagaita wuta na lokaci mai tsawo duk da haka ya soki kwamitin sulhun saboda ta gaza ya gaza amincewa da kuduri mai gauni da zai yi suka kan abin da ya kira cin zale da isra'ila take yi shi kuma jakadan isra'ila majalisar ɗinkin duniya ron proso ya ce hamas ta harba rokoki 2,500 kan isra'ila ya sake jaddada cewa idan ba domin isra'ila tana fuskantar hare-haren rokoki ba da ba za ta mai da martani ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gabatar da hotunan da aka ɗauka da tauraron ɗan adam waɗanda ma'aikatar ta ce shaida ce ga hare-haren rokoki da bindigogin igwa da sojojin rasha suke kaiwa daga cikin rasha zuwa gabashin ukraine Hotunan da suke kunshe cikin bayani mai shafi hudu da ma'aikata ta gabatar jiya Lahadi ya nuna abin da masu fashin baki a nan Amurka suka ce alamun motocin da suke dauke da rokoki ne da bindigogin iga da ake harbowa daga Rasha. Wasu hotunan sun nuna irin ɓannar da makaman suke yi kusa da inda sojojin Ukraine suke a gabashin ƙasar, inda dagarun gwamnati suke fafata da 'yan aware masu goyon bayan Rasha. rasha bata ce kala ba akan hotunan waɗanda amurka ta gabatar yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa kusa da birnin donetsk da ke hannun 'yan tawaye fadace-fadacen da ake yi a Libya cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe akalla mutane 61 wadda ya sa adadin waɗanda suka mutu a da take ci a ƙasar zuwa kusan 150 cikin makonni biyu da suka wuce. a cikin kwanaki biyu da suka wuce kuma an kashe akalla mutum 31 a bengazi da ke gabashin kasar a gwabzawa da ake tsakanin dakarun gwamnati da 'yan yakin sa kai masu ikirarin cewa suna yi ne saboda musulunci yanci rani daga kasar masar suna daga cikin mutane 23 da kashe a tripoli babban birnin kasar inda kazamin fada tsakanin kungiyoyin yan yakin sa kai masu gaba da juna ya shiga mako na uku kasashen masar da jamus da indonesia da spain ko andalusia duk sun shiga jerin kasashe da suka hada da ingila da faransa da turkiya da amurka wajen baiwa yan kasashen su da ke libya shawarar su bar kasar ba tare da wani bata lokaci ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin wata tawagar ɗalibai waɗanda suka tsallake rijiya da baya a haɗarin jirgin fito a Koriya ta kudu sun isa wata kotu a birnin Anson da ke kudancin Seoul domin su ba da shaida a shirar da ake wa ma'aikatan jirgin fiton su goma sha biyar waɗanda suka gudu lokacin da jirgin yake nutsewa. Ma'aikatan jirgin da suka rayu da suka haɗa da matuƙin jirgin suna fuskantar zargin kisa da kuma sakaci da aiki. saboda gudu da suka yi suka kyale fasinjojinsu. Jirgin fiton mai suna siwal ya nutse ne a ranar 16 ga watan Afrilun bana ya kashe kimamin mutane 300. Galibinsu ɗaliban sakandare ne waɗanda suke kan hanyar su ta zuwa Jeju daga Incheon domin ƙaro ilimi a wasu muhimman wurare na ƙasar. wani ɗan ƙasar italiya mai suna vicenzo nibali shine zakarar gasar tseren kekuna na bana ƙasar faransa ana kiran gasar tour de france da turanci dan shekaru 29 da haihuwa shine zakara a rukuni na 19 cikin 21 na cin wannan kofi ya tsere ma mutum da ya zo na biyu ɗan ƙasar faransa jean christophe prod da minti bakwai da daƙiƙai talatin da bakwai ɗan ƙasar faransa ne kuma ya zo na uku wannan ne karo na farko tun 1984 da 'yan ƙasar faransa za su samu irin wannan nasara gasar tseren na bana na tsawon mako uku an fara ne da rukuni uku daga ingila mai nisan kilomita 3,600 nibali shine ɗan ƙasar italiya na farko cikin shekaru goma sha shida da tsaki wannan kambun. labaran duniya kenan kuka gama je To za mu fara ne da buɗe taskar mu ta rahotanni da yadda aka yi bukukuwan sallah a Badin kamar yadda Hassan Umar Tambuwal ya aiko. Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin haka aka yi sallar idi a filin masallacin sallar idi da ke unguwar sasa ibadan a jiya lahadi bayan da ya gama hudubar na tambayi limamin ustazu muhammad usman da ke sasa ibadan ko menene hudubar sa ta kunsa to alhamdulillah rabbil alamin dama mafi muhimmancin abin da hudubar ta kunsa shine tabbatar da adalci a tsakanin zamantakewa na jama'a kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi wannan shine zai sabbaba zaman lafiya da kuma samu yarda ubangiji saboda Allah ba azzalimi bane kuma kuma ya yi rantsuwa da sa da zaran bawa ya zalunci bawa bawa ya kara Allah zai ce wallahi sai na saka ma koda bayan shekara ne saboda zaman adalci a tsakanin jama'a shi ke kawo zaman lafiya zalunci abu ne wanda ke rugusar da tattalin arzikin kasa ya rugusar da zamantakewa ta jama'a baki daya su ma magidanta sun bayyana ra'ayoyinsu ni sunana Aliyu Nuhu shugaban kungiyar Izala wacce a kashin saniya ya jingir yake wa jagoranci a Afirka ta yamma sallah alhamdulillah a gaskiya mu wa Allah godiya da Allah ya kama wannan rana ta yau mun yi watan azumin kwana talatin yau Allah ya kawo mu wannan rana mai girma a wurin musulmi to saboda haka muna ainihin yi wa Allah godiya kuma muna kira ga 'yan uwa dan Allah a yi kokari a ci gaba da taimakawa talakawa waɗanda ba su da shi masu hannu da shuni su taimaka mu ainihin ƙanana ƙanana waɗanda ba su da ƙarfi. menene kiran shugabanni ga 'yan Najeriya ga sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna mai yasin Katsina. Eh, alhamdulillah sako na ga 'yan Najeriya kamar wanda nake yau da gobe zaman lahiya a Najeriya ba abin da ya zama lahiya. da yana kira ga 'yan Najeriya da mutanen su ci gaba da addu'o'i kada a gani da addu'a. Addu'a ita ce takobin masifar kowane iri. In ci gaba da addu'a kuma a haɗa kai. kuma arewa kada ya saki arewa duk ƙasar da yake Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Mun gode Hassan to shi ma dai wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana kiran da Alhaji Wada Mai Kaji ya yi wa shugabanni To sunana Alhaji Wada mai kaji malumfashi jihar Kaduna. Ka kira ma labarai. Duk kashe-kashen nan da ake yi a arewacin ƙasar nan da duk inda ake yin shi ma shiru an yi an yi an yi can an yi can an yi can an yi can ba abin da aka yi. To yau ga ya fara tahowa za a fara neman shugabanni da dan kuma shugabannin nan na arewa dan idan ka dauki eh, Alhaji Dahir Bauchi ai ka san ginshiki ne a Najeriya musamman ta arewa musamman musulmin duk da ke arewacin ƙasar nan yana ɗaya daga cikin malaman da muke alfahari da su. Idan ka dauki Janar Muhammadu Buhari cire maganar siyasa ko kana so ko baka so yana ɗaya daga cikin jagororin da ke cikin arewacin ƙasar nan wanda ake tunani Tunda an nuna maku an an nuna muku ciya baka ya kamata ta tashi da wuri in kuma taki za a halbe ta wannan abin da ni wanda nake kira gare su yan majalisar tare mu da sanatocin mu da gwamnonin mu ya kamata su ɗauki wani abu na gaugawa kan wannan al'amari in kuma sun ki abin kansu zai kare wannan shine musabbabin da tunda naji wannan abu hankali na tashi nake neman manema labarai inda zan yi magana akan wannan su yan majalisar mu na tarayya da muka zaba suke Abuja zanne da sanato mu ya kamata su bude ido su gane ai su sun san mahidai ai mahidar ɗaya ce sun santa ba sai ka ga mutum wannan ba ya san mahita mahita ɗaya ce a taro a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka to idan su ɗauki mataki su ɗauka an sun kuma ki kansu abin zai kare hito daga cikin bangon da suka shiga in takama suke suna samun kuɗi to kuɗin ba za su yi musu maganin komi ba Alhaji Wada mai kaji kenan. A shirin mu na ɗazu kun ji bayani daga bakin Dr. Munir Mustapha akan yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar Ebola. To a ci gaba da wannan hirar na ce da shi. To kamar a gida mutum ya fahimci ko kuma aka fahimci wani a cikin dangi ko iyali ya kamu da wannan cutar sai a keɓe shi kenan kafin a kai shi asibiti? Eh, wato abin da ya kamata a yi na farko a ya zama cewa A an ceɓa mutum ba an ceɓe shi an garza ya kai shi asibiti kuma duk wanda ya ta'ammali da shi wanda yake kula da wannan wanda yake jinya wannan mara lafiyan sai ya zama cewa ya yi taka tsantsan sosai wajen kula da tsaftar saboda cuta ce da tana zuwa da kumallo ko fitar jini ta hanci ta baka so duk wannan ya zama an tsaftace wuri kuma an killace ma waye zai je kuma idan hakan ta faru duk ba wai shi mara lafiyan ba da za a gaggauta kai shi asibiti a'a duk wanda yake na makusaci a wajensa su ma sai ya zama sun lura ana fara ganin wani alamun wata cuta su ma su je a gwada su a don ta haka ake killace yaɗuwata a cikin jama'a. Ko kuma don rigakafi ma idan aka fahimci cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar duk wanda ma ke kusa ko yake gidan ya kamata kawai ya je ma a duba shi tun ma kafin ya fara ganin alamu. kwarai kuwa dama abin da ake so shi yasa ake son duk wanda ya kamu da cuta a na farko a garza ya kai shi asibiti dan sai asibiti ne jami'an lafiya za su tabbatar cuta ita wannan cutar ta ebola ce ko kuwa wani wata cutar ce daban saboda tana kama da wasu cututtuka da dama idan aka tabbatar da haka sai su ma duk sai kaga malaman asibiti sai su a yi wa duk wanda za a yi wa gwaji sai a yi masa wanda kuma za a ba da shawarwari sai a bayar kuma wannan ma za amfani da da wannan kira ga su kansu malaman asibitin da saboda shigo wannan cutar dama dai ana kiyayewa to sai a ƙara kiyayewa wajen ta'ammali da jini da ta'ammali da kula da jinya su wannan wani abu kuma akwai buƙatar wanda suke ta'ammali ma da kamar maganar jana'iza har ah, ta'ammali da gawa idan mai irin wannan cuta ya rasu ko irin yadda mutanen musulmi ne ko na kirista ko kuma na gargajiya su tuntuɓi shawarar likitoci kan yadda za su yi wannan abubuwan na kamar ko wankan gawa ko abin nan ba tare da ya zama cewa sun kamu da cutar ba. To Allah ya sawaƙe. Amin. Akwai buƙatar wato a zauna da malamai da likitoci a yi sorting out yadda za a yi preventing irin waɗannan abubuwa. Eto eh, me kake nufi da a zauna da likitoci da malamai? Yawwa, kin ga contact da body fluids da waye wankan gawa haka yana kawo wannan. So a zauna malamai da wato likitoci a wayarwa dai da juna kai kan me ya za a yi waɗannan abubuwan ko da irin na kirista ne irin work keeping din nan da wasu abubuwa da suke ko irin na musulunci wankan gawa tun da kaga likita ba zai zo ya ce ga yanda za a yi wankan gawa ba eh, haka su shi kuma malami ba zai ba lallai ya fahimci yanda ake cuta take yaduwa ba su akwai buƙatar a yi sorting out irin wannan abin haka wato a zauna tare dai a da su likitocin da malamai su yi nazari kuma su ba da shawarwarin akan yadda za a yi wankan gawa da sauransu. Yawwa. Dokta Munir Mustapha kenan yanzu kuwa a shakata da wannan waka kafin ku ji maimaitawar lafiya uwar jiki. sauraro a madalla yanzu kuma sai a gyara zama a ji maimaita lafiya wa jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa ɗaukan matakai masu sauƙi na iya ba da kariya ga ciwon kwalara? Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki an samu bula a ciwon kwalara a jihar Kano. a saboda haka ne muka gayyato dr balaraba sani garko na asibitin koyarwa da ke shika zaria najeriya domin ya mana bayanin matakan da jama'a za su ɗauka domin kare kansu daga kwalara. na farko eh, akwai general hygiene ake kiran shi ko kuma matakan tsafta ba na farko shine wanke hannu da sabulu frequently ne yaushe mutum ya shiga bayi ya yi wani aiki a wanke hannu da sabulu da ruwa mai tsafta aƙalla a yi kamar sakan sha biyar ana wanke hannun nan kamin a ce za a amfani da wani eh, ko abinci ko wani kaya ko wani abu sannan kuma akwai wani dan magani haka ko ruwa da ake amfani da shi a kamar birane ana ce mishi hand sanitizer in mutum zai same shi to shi ma yana da muhimmanci yana maganin wani yana rigakafi mataki na biyu shine shan ruwa da yake da tsafta sai ruwa da yake da tsafta shine misali ruwan da yake bulbula daga kaman spring ko gulbi ake ce mishi ne mhm. wanda yake a cikin kwalabe ka swan wuta ko wani abu in kuma ba a samu waɗannan ba to a tafasa ruwa din a tafasa shi ya yi sanyi sai a sha mataki na biyu mataki na uku abinci da yake an dafa shi ya damu sosai banda habdon kamar yadda ɗabi'a mutane suke za a ce kwai a yi habdon da sauransu to shi ma yana da matsala sannan hmm. mutum ya kiyaye cin abinci a titi da sauransu shi ma zai kawo wannan sai mataki na biyar shine a yi kokari a mai da himma a kan su yan itace waɗanda watakila za a wanke su da kyau ko kuma a fere ba kawai a ja irin wanda ake nan lambun mu kawai da ruwan da yake daga kwata ma ake mai da su ba misali shine kamar su ayaba za a bari ta gaba ɗaya da lemun zaƙi su waɗannan za a bari su to wa'annan za a amma mutum ya kiyaye irin su ganye su salad su fruit wanda ba a da su ina saboda suna iya daukan kwayan cutar na su kawo matsala hmm. sannan sai na karshe ana so mutane su hankali da abubuwa kamar su ice cream da kuma irin su madara kamar su cin mu a nan yawancin su za su zama suna da matsalar irin wannan damuwa din to waɗannan su ne matakai a takaice to kayi batun tsabtataccen ruwa kayi batun na kwalba to fiyo wata fa a'a duk akwai matsala hajjiyar zan ba da shawara ba saboda ainihin bincike da kuma yadda muke ganin fiya wata a nan in mutum yana fahimta fiye fiya wata ne shi ma a buɗe shi tukunna a zuba a kwal a tukunya a tafasa shi gaskiya. To. Da ma kowane fiya wata ne ke da tsafta mai yi. Don ka. Ko na kwal ko na roban ma akwai matsala a dai duba da kyau. To. Suna da matsaloli. Eh to ka ce suna da matsaloli a mutum zai gane. To wani kamar dai mu yanda muke gani abu nan wani in aka ɗaga roba za a ga ƙasar roban nan akwai datti da sauransu ana sayar da su a kasuwa. Dole ne to wannan brand din sai kai a kiyaye shi. akwai da an san suna zuwa clear ba su da problem kamar su swan wata din da akwai wani eva a wani an san suna da kyau amma sauran ban tabbatar ba amma dai kawai kowa in ya tsaya ya bincika da kyau duba in fact tun da akwai wani matsala ma mun zai fi kyau kawai ruwan koda na swan wata din ne mutum ya tafasa shi kawai tafasa ba zai dauki wani lokaci ba sanyi to kana maganan kirdumo da su nono irin masu zuwa kawai su ce a ba su fura da nono a dama a ba su su sha ya za a yi to wani mataki za su ɗauka a sai su yi hattara gaskiya wannan zai iya yi akwai matsala sosai kuwa saboda yawanci ana zubo nono nan da kawai watakila ba a tafasa shi a ka'ida ya kamata in suka ciro nono a shanu ka tafasa shi tukuna a kashe kwayoyin cuta ma yawanci ba a tafasa shi gaskiya idan mutum yana da wannan tun da yanzu ga matsal da aka samu da sai a kiyaye kamin abin abin aka shawo kai shi to mutum yana iya komawa amma zai yi amma ko da yana da kida haɗari irin wannan cutar modus. to kamar yogurt da ake saida a kantifa su ma suna tattare da madarar matsala? lalle suna da matsala a saboda aka to kai shawarar da zaka bayar kamar su nono su kindirmo din su yogurt da sauransu in mutum ya saya ya tafasa sanin ya amfani da su? eh to amma ba zai yi yogurt ta tafasu ba shawarar da za a bada dai kawai mutum in ba ya zama tilas ya sha bane kawai ya haƙura har a shawo kan wannan annoban. To. Eh a haƙura kawai yanzu har a shawo kan annoba ne saboda yanzu ba a san ina abin yake ba wataƙila ko masu haɗa abin su ma saboda abin nan a hannun mutum in ya dan taɓa sai da yawa zai su ɗauka a jiki so a haƙura in dai ba ya zama tilas mutum ya sha fura ba yanzu. Ya haƙura kawai. Kawai a haƙura na ka sha kan annoban nan to sai mutum ya yi addu'a kuma ya koma. mu je magana kolara kwanar shegen ciwo don kan kashe babba har yaro ta bar ku kuna fatar hanci kamar kuturu a cikin yayi in an yi ruwa ya maduka ina da kwabo hudu sun haɗi izo shi gida a bashi tuwo wani ɗan kima ya sa loma ɗaya an kwace an ce ajiye shi na baƙi ne yaya kunci a wajen ga ciwon kwalara mugun ciwo don allah a kiyaye shi abin kiyaye wannan ciwo kun san shi ne tsafta ka gyara makwancinka ka gyara abincinka har zuwa ku cikin ɗaki hatta ma kan tebur da tsakar gida duka wanke shi ciwon kwalara ka kore shi ciwon kwalara tsinan ne ne ciwon kwalara shayen ciwo in ka ɗau kwalara awa ɗaya ne malam sai mu ganka gaban Allah babu ruwan mai kankan ba. A yaushe masu iya magana kan ce gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba, idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To likita idan baka mance ba a shirinmu na baya Malam Hudu Muhammad Bello a can bakin kogin Donga da ke can jihar Taraba ya yi tambaya a game da zazzabin typhoid. To, yawwa ka yi mishi bayanin abubuwan da ke jawo wannan ciwo da, sauransu, inda kai bayanin cewa dai tsafta shi ne muhimmin abu. To, likita idan mutum ya je asibiti ya aka gano cewa yana da typhoid ɗin wani irin jinya ake ma mutum? magunguna da a ba mutum ya sha kamar na mako kamar mako ɗaya zuwa kwana goma inda mutum ya sha shi yawanci ya kan warkar da ɗan adam. To kwayoyin maganin kashe kwayoyin cuta da ake cewa antibiotics shi ake bayarwa? Eh, su ake bayarwa, su ake eh, irin su ake bayarwa. To ya danganci tsananin ciwo ne don kace kwana bakwai zuwa goma. Yawanci akan ba da wannan domin a tabbatar duk kwayar cutar magani ya kai duk kwayar cutar. Yasa ake bayar ko da ka ji sauki ka ci gaba da shan maganin a waɗannan kwanakin da likita ka sha. To likita me zai faru idan a bayan an baka wa likita ya baka wannan maganin na kwanaki bakwai ko goma ɗin ka sha ha ila yau wannan ciwon bai barka ba. Tana yiwuwa maganin ne bai karɓe ka ba ko ko me ke faruwa? Eh, in dai ka sha har har abin bai karɓe ka ko ma likita za a rinka za a iya gwada shi wannan kwayan cuta a tabbatar an baka maganin da ya shi domin akwai waɗansu magungunan da ba su aiki waɗansu waɗansu kwayan cuta suka bijire magungunan so in dai bai yi ba dole ka koma wani likita a duba a ƙara duba sosai aka duba sosai za a iya ɗaukan bayan gidanka da sauransu a duba a tabbatar bayan cutar da kuma maganin ake da ake baka sun dace inda zai iya kashe shi. a takaice dai wato kila dole sai an canja mutum kwayoyin magungunan eh, kenan. eh wannan dole sai an canza. to eh, to ina fa ake cewa shi yasa ake cewa dole inda aka baka maka sha ko da ka ji sauki domin in ka daina sha kafin ka sha ba kuma kana tsammanin kayan sauki to a yan cikin su kan bijire magunguna shi ke kawo wannan to don galibi ka san galibi kullum sai ka ji mutane da kayan magana da su sai a ce typhoid typhoid typhoid su je a ba su magani su dawo su koma a ce typhoid din nan typhoid din nan to eh, abubuwa fi ke faruwa hadda wani lokaci za a ba su a warkar da sai kuma ba za su canza yadda suke tsafta da abubuwan da suke ci ba sai ciwon ya dawo ya dawo to yasa yawanci yasa yawanci in na je gida ni hajiya ban cika irin cin su sallah zuwa ta sauransu an ban tabbatar ba an baka tabbatar an wanke ba ko ban tabbatar da ya fito ba abubuwan kamar ganin ganyayyukan da nake ci wanda za a iya dafa ne sosai sai wannan kan kare musu amma da yanzu yadda za ka ci sallah da sauransu ka tabbatar ka san da ya fito kuma akwai yadda ake wanke shi a yi hajiya tabbatar yana da tsafta to dama an ce idan kunni ya ja ka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya To likita Malam Hudu Muhammad ya sake wata tambaya. Ya ce wai me ke kawo ciwon koshiwoko ne wanda zai ka ga yaro ciki ko ya kumbura ne a ga dai katon ciki da karamin kai. Har yanzu ana fama da wannan ciwo likita. Ba shi da yawa kamar da hajji abin da ke kawo ciwon koshiwoko shine yawanci yaran ba su samun abincin da ke cika gina jiki. To. To, suna cin abubuwan da ba su gina jiki shi yasa ciwon sai ka yi kato. daga cikin ya girma kan ya daga kan duk da ciki duk sun yi abin to amma yanzu yanzu akwai abubuwan da ake ba yara yanda yake sa cikin su ya tun cikin su na girma ne dole a ba su irin abubuwan da cikin da suke gina jiki irin su abubuwa masu kaman kwai gyaɗa wake nama da sauransu irin su to sai ana ba yaro wannan da irin madara da sauransu to yawancin yaran da suke da kwanciyar ko ba su samu abubuwan da suke gina jiki ke kawo saboda haka in dai eh, ba sa samun kayayyakin abincin gina jiki da ya kamata shine sai suna fama da wannan ciwon kenan. Ke kawo wannan ciwo dan cikin sa akwai dan yara gaban da za ga yaro abinda ake bayar kawai sai kuno kawai kullum kunun ba eh. komai a To a saboda haka idan aka farga din aka fara ba yaro dukkan ah, kayayyakin abincin da na gina jiki da jikin shi ke bukata zai za a warkar da shi ko ku sai eh, da ba. domin kin san da in aka samu yara masu kwarkwar din akan ba su irin abubuwa masu gina jikin nan a ta lafta musu a ta ba su daga bayan yan watanni kaɗan sai ga sun murki. to Allah ya sa a dace. amin amin saboda haka shi yasa kullum muke cewa yara ƙanana ya kamata a tabbatar ana ba su abubuwan da ke gina jiki. to likita kama malam Hudu Muhammad ya yi wata tambaya game da ciwon saifa amma sai shirin mu na gaba. Insha Allahu za ka an sami shi wannan tambayar. domin lokaci ya fara daga mana hannu. To a halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka muna kuma fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako ba. Amma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amerika mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina jan hankali da 'yan uwana 'yan Najeriya ku mu dage da addu'a Allah ka ba mu mu zaman lafiya da ƙasa gabaki ɗaya da kuma arewacin Najeriya. Daga Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe na gode biyoyi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA Amerika. Mai magana Alhaji Hassan mai waya kan giwa. a yau ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga dukkan al'ummar musulmi na duniya na gode sashen hausa na biyu a amurka allah shi maimaita muna kuma allah shi nuna muna baɗin baɗaɗa mai magana alhaji hassan mai waya shago goma kan giwa to kamar yadda muka saba za mu ƙare wannan shiri da takaitattun labarai kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya amince da sanarwar shugaba da aka gabatar a zaman kuduri da ke goyon bayan ayyana tsagaita wuta na jin kai ba tare da wani sharaɗi ba a faɗan da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gabatar da hotuna da aka ɗauka da tauraron ɗan adam waɗanda ma'aikatar ta ce shaida ce ta hare-haren rokoki da bindigogin igwa da sojojin rasha suke kaiwa daga cikin ƙasar zuwa gabashin ukraine faɗace fadacen da ake yi a libya cikin sawo 24 da suka wuce sun kashe akalla mutane 61 waɗanda ya sa waɗanda suka mutu a tarzoma da take a ƙasar zuwa kusan 150 cikin makonni biyu da suka wuce masu yanzu dai nan misalin karfe uku da rabi na dare ne agogon washington dc a nan kuma za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyyar Babur Ilham Maimuna Baba Muhammad na Makarfi Motors. Hajiya Aisha Ibrahim Usman wadda ake kira Antin Yanya wadda ta rasu Allah Ubangiji ya gafarta mata mu kuma Allah shi kyauta namu karshen A halin yanzu kuwa Jummai alice ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar auni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.